baka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu a wannan karatu da zan gabatar yanzu insha Allah tabaraka ta'ala karatu ne wanda zan gabatar da shi duk da ba tare da an sanar ba irin al'adar mu yawanci idan za a yi karatu irin wannan akan sanar to amma wannan ya faɗo cikin gaggawa saboda ɗazu-ɗazu na ga abin da na gan shi kuma na ga lallai lallai yana da kyau a ɗan tsokaci a kai in ce wani abu a kai kamar yadda aka ga title wato wannan abin da zan yanzu ya bani mamaki saƙon da nake so in isar na zan yi mamaki ƙwarai ya bani mamaki da na ga abin zuwa ga ɗaya daga cikin jagororin wahabiyawa a najeriya waɗanda so da yawa maƙiya annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan mutanen sukan sauwara mutane da irin tunaninsu da irin hangensu da irin abin da su suke ganin shine addini wannan abin kuma yakan faru ta ɗayan abu guda biyu imma ya faru saboda son zuciya sun san ba gaskiya suke faɗa ba amma su fito su gaya wa mutane wannan abin domin su wautar da hankalin mabiyansu in ma kuma ya zamana cewa wannan abin da suke yi a zunzurutun jahilci ne kawai jahilci ne ke damunsu wanda zan yi magana a kansa yanzu zan yi magana a kan malam sani umar rijiyar lemu bisa ga wani bidiyonsa wanda bidiyonsa da suka ɗauko shi akwai kusakurai a cikinsa to amma ba kusakuran tun da mu ba mu sani ba dalilin da yasa sai na ga sun abu biyu ne zai sa na yi magana na farko sai suka ɗauko wani maganan da Profesa Ibrahim Makari ya Allah ya saka masa da alkhairi sai suka haɗa da maganan Sani Umar Rijiyar Lemu Dr. Sani Umar Rijiyar Lemu kaman cewan abin da Profesa Makari ya faɗa kuskure ne bari Dr. Sani ya yi masa raddi wannan abin da suke nunawa kenan abu na ɗaya wanda kuma maganar da na bita sai na ga shi Profesa um, Dr. Sani Umar Rijiyar Lemu ba yana yi wa Profesa Makari raddi ba ne. Su ne suka ɗauka kawai suna ganin maganar ta dace da raddi akan abin da Profesa Makari ya faɗa don haka suka haɗa. Sannan abu na biyu da yasa zan yi magana sai na ga shi kuma a lokaci ɗaya Dr. Sani Umar Rijiyar Lemu yana magana akan uh, Sheikh Ali Juma'a Mufti Diyaril Misriya. mufti na ƙasar masar shek ali juma'a wanda shek ali juma'a kowa ya san matafiyansa aƙidarsa ba ash'ari ne ahalus sunna ash'ari sannan sufi na ce ahalus sunna ina nufin ahalus sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba ahalus sunna na wahabiya ba to wannan dalilin yasa zaka ga idan wahabiya sun faɗa zaka ga suna yaɗawa malaminmu eh, Dr. Sani shugaban malamin hadisai na Afirka shugaban malamai shugaban ka zaka ga suna koɗa shi suna yabansa suna kin to ba iya ke kai malamin ka ba ka yabe shi babu laifi amma ka sifanta mutum da abin da yake da shi abun kunya ne kwarai da gaske malamin da kuke sifanta shi a Afirka baku da irinsa Baku da kamansa ya zamana a masail ƙananu na ilimi irin waɗannan muna zuwa mu cafke shi kuma cafkan da ba wanda ya isa ya kwace shi cafkan da a ilimi ya faɗi kuma abun kunya ne kwarai da gaske kaman irinsa dai yadda ake magana a kansa akan irin waɗannan matsalolin a zuwa cewa rutsa shi ana magana a kansa abun kunya ne ƙarshen abun kunya wallahi ƙarshen abun kunya wannan ita ce magana ta gaskiya abinda sani umar rijiyar lemu ya yi wanda zan danna muku ku ji yanzu ƙarshen abun kunya wannan fatawar tasa abun kunya ne abun dariya ne yana gwada cewa na farko bai san gidansa ba bai san me malamansa suka faɗa ba bai san me malaman musulunci suka ce ba kama bar malaman musulunci Tun da su wahabiyawa kuna da wani al'ada makiya annabin nan suna da wani al'ada duk lokacin da aka kawo makiyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce masa ga malaman musulunci sun ce kaza in dai ba malamin sa ka kawo ba to shi ba zai taba yadda ba so amma alayyi halin yanzu abin da zamu faɗa shi zai tabbatar da haka mu karanta maganganun malamai mu karanta masa maganganun malaman malamansa fatawarsa kuma mu nuna tana kan kuskure kuma wannan abin shi yake jawowa kullun tsakaninmu da mutanen nan sai ka ga mutum ku zo kuna zargin wasu suna ba da aljanna suna ba da aljanna yan dariƙa suna raban aljanna alhamdulillah yan dariƙa rabon aljanna suke kai kuma sai da mana kullum fatoyin ku ba ku da wani buri banda ku ga kun kada al'umman manzo Allah zuwa jahannama wuta wuta duk wanda zai kawo fatawa kawai a tura mutane wuta wuta wuta to kaga wannan abubuwan naku akwai abubuwan dubawa a ciki tsakani da Allah akwai abubuwan dubawa a ciki to amma kar na dogon shimfiɗa ina son in danna shi duk da abin nasa yana da tsayi amma zan danna kaɗan daga ciki a ji muhallin shayi ɗin da nake so in cira insha Allah tabaraka wa ta'ala sannan sai a abin nan gashi yana da kyau a ji shi insha Allah ina ganin barin dawo da shi ta dama ko zai fi kyau ba kafiri ne Allah zai sa a wuta ba ya ce ba duk kafiri ne Allah zai sa a wuta a cikin kafirai ba akwai da Allah ba zai azabta su ba kafirin da bai sami da a fahimtar da shi musulunci da kyau ba shi yana zaune a wajen da an nuna mashi musulunci addinin ta'addanci ne addinin zalunci ne addinin bugat ne addinin kaza makamantan wannan munanan surori wani wanda ya nemi wani addini ya yake ba musulunci ba ba abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba to a lahira yana cikin takwa, a lahira yana cikin takwa. wannan wata hakika ce wanda a da can musulmi ba ma ya ta ba ba a kanta cewa duk wanda bai rungumi addinin musulunci ba kowane irin addini yake bi to ya yi asara musulmi a tarihin musulmi ba a taba ba akan wannan dole shine zahirin abin da alqur'ani ya zo da shi zahirin abin da musulunci ya karanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta amma yau an waye gari saboda yadda ake yi wa addinin musulunci da ran ake neman a lalata shi har ana kinsawa wai wasu daga cikin musulmi cewa ku daina daukan ko musulmi kaɗai ne za ku shiga aljanna sauran addinai ma za su iya zama 'yan aljanna ko kwanan nan wani wani rubaruban malami a nan a nan masar aljuma in ramadan din saboda kawai a lalata tarbiyyar al'ummar musulmi sai aka tara masa yara yara fa wanda ba su je primary wai shi za su rika masa tambaya yana an samu su wani mutum ya shahara da keta hurmatillah ya shahara wajen keta dokokin ubangiji da fatoyinsa yana daga cikin fatoyinsa cewa musulmin da yake rayuwa a ƙasashen turawa ya halatta ya bude gidan giya ya halatta ya sana'ar giya amma kai ya sayar wa musulmi ya sai wa harni <laughs> to wannan fatawa ce to wata yarinya ta tashi ta tambaye shi cewa a ah, me yasa aka ce musulmi ne kadai wanda suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam kariya su shiga aljanna banda sauran mutane ya ce wai ga miki haka ba ga miki cewa musulmi ne wanda suka yi imani da annabi kariya su shiga aljanna dai ya kawo inna ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون da ba gashi Allah ya ce da Yahudawa da Nasara da Sabi'awa da Mu'minai wanda imani ya aiki na kwarai to ladansa ya tabbata tana da ladansa a wajen ubangijin su kuma babu tsoro tare da su ba su yi da shi Allah ya ce da Yahuda da Nasara za su shiga aljanna za mu ce kawai mu kaɗai ne za mu shiga aljanna ka duba irin wannan irin wannan ta'addanci to a da yaushe ake irin wannan tunanin Allah yana cewa man yakfur bihi min al-ahzab fa naru duk ya kafirce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga kowace kungiya yake wuta ce mako masa haka Allah ce wa man yakfur bihi min al ahzab annar wuta ce mako masa nabi yake cewa babu wani wanda zai ji labari na bayyana ta yau doru ne ne ko ba da sare sannan bai imani da abin da aka yi kun da shi ba ba ce shi kauta haka manzo Allah ya ce amma yanzu wai ka ce akwai wanda bai yarda da annabi sallallahu alaihi wasallam yana kiran sa makaryaci yana kiran alqur'ani ƙarya tatsuniya amma ka ce wai zai shiga aljanna duk da ya ƙarya Allah ya ƙarya ta alqur'ani saboda ya yi imani da wasu wato yan uwa yi min uzuri bidiyon nasa yana da yawa amma kusan an samu muhallin shahid an ji me yake faɗa na farko sun datso wata magana na Profesa Ibrahim Makari wanda suka sata a farko sannan sai suka biyo da maganan shi Malam Sani Umar Rijiyar Lemu akan cewa kamar yana yi wa maganan Profesa Ibrahim Makari raddi duk da cewa na faɗa ba Profesa Ibrahim Makari yake wa raddi ba yana yi wa Ashek Ali Juma'a ne Mufti Jihar Misiriya shi yake wa raddi to ala ayyi halin hatta maganin profesan da kuke ganin wai wannan ya kai ya mai raddi abinda profesan ya faɗa na san profesa ya nakalto maganan al-Imam ghazali ne wanda zamu zo mu gani to amma abu na farko wanda nake so na bayyana wa mutane na farko kun ji abin da ya kira a Sheikh Ali Juma'a ya ce wani riba malami riba malami yanzu kamar Sheikh Ali Juma'a ne zaka kira shi ka ce riba malami malamin da bimba zai iya karatu a gabansa Usaimin zai yi karatu a gabansa ya koyar da su Albani zai yi karatu a gabansa ya koyar da su wannan duniyan masu hankali sun san gaba yake da waɗannan malaman naka ka buɗi baki ka kira shi ruɓa malami yau ni kuma a yanzu yadda nake zaune a nan gashi abin da shi ya faɗa shi ne ruɓaɓɓen tunani yake da shi yau ni da zan kira shi in ce mai ruɓaɓɓen malami yanzu zaka ga zuciyar wani ba biye ya tashi yana kumfa yana jin abu kai sai ka ce wannan karatun da yi kamar ya sha wani abu ne ya fito yake wannan magana magana ɗayan biyu in ma dai babu ilimin in ma kuma a'a akwai rashin tsoron Allah tsantsa a cikin magana wanda abin abin zai baka mamaki abu ne wanda ilimi bai tabbatar ba malamansa ga sanan zamu karanta ba akan haka suke ba batu ne ake yi na batun cewan yan uwa shin wanda duk sai musulmi shi kadai wanda yadda da manzo Allah zai shiga aljanna ko kuma ana samun waɗanda ma ba su mutu akan musulunci ba amma gini ga wasu dalilai risalan manzon Allah koyarwar manzon Allah bai riske su ba bai same su ba za su iya shiga aljanna ba kuma alul fatara kafin zuwan annabi ba a'a har a yau din nan akwai wanda misali in an samu mutumin da bai riski sakon annabi yadda ya kamata ba ko a'a ya ji sunan annabi annabi amma ba ta yanda ya kamata a suranta masa annabi ba ko kuma bai ma taɓa jin labarin musulunci ko manzo Allah ba ya mutu me hukuncinsa wasu malamai suka ce yana cikin alul fatara suka ce Allah ba zai azabtar da shi ba wannan duk malaman musulunci ba sun san da wannan kadiya ce da dukkan malaman musulunci sun san da ita sun san an tattauna amma kun ga kuma yana yin hukunci abin da yake nunawa kaman babu kawai wannan abun ma kadiya ne da an saba wa musulunci abin da yake da ba a sabani in jiwa wa ya faɗa kuma yanzu ka fito ka ce wa malamin ka ce Dr. Sani Umar jalle Lemu jahili ne wani kuma ya fusata kuma abin da ya din jahilci ne jahilci ne jahili ne abin da ya din jahilci ne abin da zai tabbatar karatu yanzu da kuma hujjar da duk ka ba dogon gemu kake da shi ba ina gaya maka in zaka haɗo har da gashikan masara ka sa a nan ɗinka baka isa ka rushe abin da zan faɗa ba domin abin da zan faɗa ka ne za su faɗa sai dai zaka rushe suka zaɓi shi rijiyar lemu don haka abin da yake yan uwa abubuwan da ya a kai a cikin wannan maganganun nasa ya yi ƙarya malami kana kan kujerar manzo kana ƙarya ya yi ha'inci ya jingina wa mutum abin da bai faɗa ba don domin abin da ya faɗa sai ya ce tambaya ce aka yi wa Ali Juma'a shin bayan kafin ya fara batun wannan sai ya ce wai ruɓa malami yana fatawa kwanan nan wai Ali Juma'a yana ba da fatawa cewa musulmi in yana garin kafirai zai iya sai da giya amma ba zai sayarwa musulmai ba zai sayarwa kafirai sai ya yi challenging dinsa akan haka kaga ya nan ya haɗa shi da awamu wanda kuma bai nakalto abin da aka faɗa daidai ba tambaya aka yi wa shakali juma'a shin mutumin da ya tsinci kansa a kasashen turawa ƙasashen da ba na musulmai ba ko ba na turawa ba ya zama na shin zai iya sayar da giya amma shi ba zai sha ba kuma ba zai sayar wa musulmi ba Ali Juma'a babban abin da ya fara yi sai ya ce a mazahaban hanafiya da yawa daga cikin malaman hanafawa a hanaf sun tafi cewan zai iya sayar da giyan amma in ba zai sha ba in ba zai sayar wa musulmai ba sai ya faɗi littafi ali juma fa ya faɗi littafi yace ce kamar yadda ya zo cikin almabsut na as amma shi malamin da ya zo sai ya kiyace ya ce ya ce sai ya ya ce ya faɗi littafi kawai sai ya ce ya ce musulmi zai iya sai da giya a garin abin nan sai ya nuna ai wannan rababban malami ne ba don komai ba laifinsa saboda ba ash'ari ne sufi ne kun ga ƙarya na ɗaya kana malami kai ƙarya ka faɗa abin da ya faɗa mana ka faɗa abin da ya faɗa in ka faɗa abin da ya faɗa in ma raddi ne kake ganin ra'ayin bai yi ba za ka yi wa hanafawa raddi ko fa a buɗe take mas'alar dama na ilimi ne sai ka tattauna ka faɗi kuskurensu wannan is okay amma ka faɗa abin da ya faɗa ba sai ka yi ƙarya ba kana malami kana ƙarya kuma wannan taɓa su ai bangaren malamin hadisi ne amma yana shirga ƙarya wannan abu na ɗaya kenan hazihi wahida sannan idan malam yana tsoron Allah Dr. Sani yana tsoron Allah wannan maganar da ya ɗauko yanzu yake yi wa Dr. Ali Juma'a raddi a kansa me yasa ba mu ji muryar ka ba yan watannin nan kwana-kwanan nan da suka shige Saudiya gwamnatin Saudiya ta halatta sai da giya a birnin Riyadh wa embassies na ƙasashen waɗanda ba musulmai ba za su zo mutum zai zo a siyar mai da giya ina raddin ka yake me yasa ba kai raddi ba Malamanka na Saudiya sun ja sun yi shiru baka musu raddin sun yi shiru ba kai ka yi shiru a ƙasan ka je kai karatu har ka dawo baka ce komai ba Saudiya gashi na duk duniya sun gani ta halasta sai da giya wani tsohon makaryaci daga cikin wahabiyawan ya zo ya sharara ƙarya ya yi sharara ƙarya wai cewa idan ka zo shigewa a jirgi ta saman ƙasan saudiya wai in ka sha giya wai dole sai an saukar da kai an yi maka haddi saboda ƙarya to gashi ba a saukar da kai daga saman jirgi a yi maka haddi ba ƙasan saudiyan ta halatta sai da giya ina muryan sani rijiyar lemu me yasa baka fito ka musu raddi ba me yasa baka fito ka yi wa malaman ka raddi ba in dai Allah yake nufi wannan na ɗaya kenan ko abu na biyu kenan ko abu na uku yan uwa idan da irin wannan fassaran gatarin za a yi cewan mai a ali juma'a ya ce kaza kaza ka ki ka faɗa abin da ya faɗa sai mu lizumta maka mu ma mu ce ibnu taymiya ya halatta shan giya yana rubuce a cikin littafi yana rubuce sai mu lizimta maka irin wannan a je a duba ilamul muwaqqi'i na arrabbil alamin na ibnu al-qayyim almajirin ibnu taymiya wanda suka rayu a duba juz'i na uku shafi na sha uku ga abin da yake faɗa yace wa sami'tu shaykhal islam ibnu taymiya lokacin da ya kawo abubuwa yayi magana dogon magana na taba yin karatu akai yace wa sami'tu shaykhal islam ibnu taymiya naji shehin musuluncin su ibnu taymiya qaddasallahu ruhahu wa nawwara darihahu addu'ar da yi masa ya ƙulu yana cewa marartu ibn taymiya ya ce na shige ana wa ba'abu ashabi ni da sashin wasu abokaina fi zamani tatar a lokacin zamanin tatar lokacin tatar sun zo suna yaƙan ƙasashen musulmai bi minhum na shige wasu mutane daga cikin tatar yashrabuna al-khamra suna ta kwankwadan giya suna shan giya ibnu taymiya yace na gansu suna shan giya yace fa ankara alaihim man kana ma'i abokaina da suke tare da ni sai suka ce kai wannan mutanen bai kamata su dinga shan giya ba mu hana su mu tsawatar musu ibn taymiya yace fa an karto alayhi sai nace kai shi ma sai na hana shi nace dan me zaka hana su su sha giya Ba su su kwankwadi giyan su wa qultu lahu sai nace masa inna ma harrama Allahu al-khamra li annaha tasuddu an dhikrillah baka ga Allah ya hana shan giya bane saboda ita giya tana hana zikirin Allah wa anis salati tana hana ayi sallah wa haula isu kuma waɗannan yasudduhumul khamru an katilin nufusi giyar tana hana su su dinga kashe rayukan mutane wa sabi zurriya yana hana su su dinga kama mutane a mazaunin bayi wa akhzil amwali yana hana su su dinga sace dukiyar mutane fada'ahum dan haka ba su su sha giyansu to yanzu idan na fito na dau wannan fata na ibnu taymiya nace ibnu taymiya ya halatta a sha giya saboda Allah saboda Allah an ya adalci kawai ku dinga canza maganan mutane kulan lankwaya ta karfi da yaji sai kun mai da mutane waɗansu iri to yanzu yan uwa ku bar wannan kun ga dai giya tana ɗaya daga cikin almubiqat manya-manyan laifuka ne ko to ku batta bari ku ga ga abin da yake ƙarara na tauhidi an tambayi bimbaz bimbaz shehinka shehinka malam sanar rijiyar lemu an tambaye shi akan zo Saudiya bisa al'adar ta idan ta gayyaci wani shugaba kamar shugaban ƙasan Amerika ko shugaban wata ƙasa in ya zo Saudiya zaka ga shugaban ƙasan Saudiya ya ɗauki wani sarƙa haka ya sa masa a wuyansa na gwal. Shi ma wannan shugaban ƙasan Saudiya in ya tafi wasu ƙasashen Turai su ma sai su ɗauki wani abu na girmamawa sai su sa masa. To tambayar da aka yi wa Bimbas idan mutum ya je ƙasashen Turawa a mazauninsa na shugaba sai aka sa masa su shugabannin turawa suka sa mai wannan abin a wuya amma abin yana ɗauke da cross a jiki akwai alaman cross shin yayi laifi bin bas fa ya bayar karara cewan shi ne bai yi laifi ba sannan kuma wannan abin ya yi shi a babin mujamala ne ba laifi mutum ya sa kuros a wuyansa bin bas ya bada wannan fatawa ka kaddara ali juma'a ya ba da fatawan cewa lallai ka sai da giya a kasashen da ba na musulmai ba wanda ka canza mai magana to ya ka yi da bin shi kuma da ya ce ka yadda a sa maka cross a wuyanka tunda da ya yi kuros, alama ne na batun trinity Allah uku kaga batun tauhidi ya rushe duk wanda ya yadda da wannan ya fita daga musulunci saɓanin wanda ya sha giya in bai ce ya halatta ta ba bayan Allah ya haramta ta to kaga shi yana cikin musulunci bari ku ji bari ku ji ga bimbas tsingata kada ya ce shari'a ke masa ga fatawan bimbas يحدث أحيانا أن يحدث بعض المسلمين إلى بلد يدين أهله بدين غير الإسلام إما لزيارة أو أو لمناسبة ما ويقوم الكفار بتقليد أحد المسلمين بقلادة على هيئة الصليب أو عليها صور الصليب كتكريم منهم لهذا المسلم ويتقبل هذا المسلم مجاملة له هذا المسلم يعتبر من موالاة الكافرين وهل يصل ذلك إلى مرتبة الكفر؟ لا هذه الأمور عادية هذه الأمور عادية مثل ما تقدم هذه أمور عادية ينظر في ولي الأمر بما تقضيه تقضيه المصلحة إذا كان من المصلحة الإسلامية قبول هذه المجاملة أو هذه الهدية كان ذلك جائزا من باب دفع الشر وجلب الخير كما يقبل هداياهم يهدون إليه يراها مصلحه في ذلك واذا المصلحه في ردها ردها هكذا ما يتوج السلاطين والملوك العقلائد والكفار او يقدموها المسلمين لهم اذا راى في هذا المصلحه الاسلاميه وكف لشرهم وجلب لخيرهم فلا مشكله في ذلك وليس هذا من اموالهم نعم, نعم، قليل الشيء ولو في مش حيتقلدوا الاسلام ما حيتحمل ياخذ ثم يعطيه لا لا لا to yan uwa kun ji fatawan bas idan ya zama na ya ga akwai maslaha akwai abin da zai zama a tura sharrin mutane kana shugaban wata ƙasa na musulmai ka je wajen arna sun rataya maka wani abu koda da cross a jiki babu laifi domin za ka iya tura sharrin su za kuma ka iya jawo manfa'a wa garin musulmai zaka iya sa cross ai yayi ta kokari bin bas din da shi da sauran yaransa sun yi ta kokarin su ga sun rushe fatawan daga baya yaran zuwa mai tambaya yayi ta kokarin ya rushe amma kuma ya riga ya fitar gashi a bakin sa ya riga ya fitar to yanzu rijiyar lemu ya zaka yi to don haka wannan sai sa muke gaya muku ku dinga bin duniya a sannu da abin da kuke tuhumar musulmai masoya annabi da shi kuma makiya annabi akwai a jikinku akwai a jikinku ko ba a hankali ko ba a hankali gashi bin Bimbaz ya faɗa za a iya sa cross yi kenan to mu bar wannan mu dawo kan maganar da suka sa na Profesa Ibrahim Makari da kuma maganar Ali Juma'a shin duk wanda ba musulmi ba idan an samu shin sai musulmai ne kadai za su shiga aljanna ko ana samun wanda ba musulmai ba su ma za su shiga aljanna mu tafi gurin ibn taymiya mu tafi cikin littafinsa al-jawabu sahih liman baddala dinal masih ga littafi a duba wannan littafin juzi'i na biyu ka yi karatu tun daga shafi na ɗari biyu da casa'in da ɗaya har zuwa shafi na ɗari biyu da casa'in da takwas ka duba fasili wanda yake kiyamul hujjati alaman balagatu watan rusul ibn taymiya yi dogon bayani a gurin zan ɗauko kulasan maganarsa wanda yake so ya je ya duba zai ga abin da ibn taymiya ya ce wahuna asulun labudda min bayani ibnu taimiya ya ce anan akwai wani abu da yake da tushe wanda yana buƙatar mu bayyana shi dalla dalla wa huwa shine wannan abun annahu qad dallatin nususu ala anna Allah la yu'azzibu illa man arsala ilayhi rasulan nassoshi na alkur'ani da sunnar manzo Allah in bani taimiya ya yace sun nuna karara Allah tabaraka ta'ala baya azabtar da wani mutum sai wanda Allah ya turo masa manzo Allah ya turo maka manzo ka bijirewa wannan manzon to kai Allah zai azabtar yace la taqumu bihi alhujjatu alaihi yace wa ko kuma taqumu bihi alhujjatu alaihi hujjoji da za su zamanto manzon nan turo manzon nan wanda shine zai zamanto hujjar da Allah zai kama wannan mutumin da shi sai ya ci gaba sai ya ce can a shafuffuka na gaba sai ya ce wa mallam ta kuma alaihi hujja duk wanda ba tsayar masa da hujja na cewa an aiko masa manzo ba fid duniya a nan gidan duniya bin risalati ta yadda aka turo masa manzo kal adfali kaman yara wal majanini da mahaukata wa ahalil fatarati aha anan karatun yake wa ahalil fatarati da ahalin fatara mutanen da suka zo ba su riski wani annabi ba to ahalul fatarati din nan har a gurin Ibn taymiya har a yau ana samun ahlul fatara duk wanda bai ji risala annabi ba bai ji sakon annabi ba risalan musulunci ba su riske shi ba to yana cikin ahlul fatarati to ibnu taymiya ya ce waɗannan wa ahlul fatarati da ahlul fatara din nan fa haula fihim aqwal ibnu taymiya ya ce wannan akwai maganganun malamai a kansu azharuha mafi bayyanan waɗannan maganganun ma ja'at bihil atharu abinda hadisai suka zo suka tabbatar mana annahum yumtahanuna yawmal qiyama ranan ƙiyama Allah zai jarrabe su za a gwada su fa yab'athu Allahu ilaihim man ya'muruhum bi da'atihi Allah ya aiko musu wanda zai zo ya umarce su akan su ba Allah fa in ada'uhu in sun bi shi istahaqqu sawaba sai ya zamana sun dace sun samu lada za su shiga aljanna wa in asawu idan sun saba masa istahaqqul iqam sai ya mana kuma sun cancanta Allah zai azabtar da su menene fahimtar ibnu taymiya ashe mutane ba wai dan kawai an ce wani ba musulmi bane kawai shikenan zai shiga wuta a'a shin hujja ta riske shi da hujjar ta riske shi ya gane yayi aiki da ita in ya gane ya aiki da ita zai shiga wuta in kuma ba haka ba ba a turo masa annabi ba kuma ko labarin manzo Allah bai je masa ba bai san da wani abu musulunci ba wannan yana daga cikin ahlul fatara fahimta ibnu taymiya ranar lahira za a gwada shi in ya yadda ya ba Allah ya shiga aljanna in ya saba wa Allah kuma shi shikenan ya tafi wuta wannan magana ibnu taymiya a cikin aljawabu sahih liman baddala dinal masih to bari ku je uwa al-imam ibnu hajar al-allama ibnu hajar al haitami lokacin da yake magana akan tsiran alul fatarati wanda ba turo musu annabi ba sai yake cewa ga abin da yake cewa a cikin littafinsa alfatawal hadisiyya juzu'i na ɗaya shafi na ɗari da sha uku ɗaba'an darul fikri sai yake cewa al'asahu mafi magana da tafi inganci fi alul fatarati akan mutanen da ba su riski wani annabi ba wa hum man lam yursal ilaihim rasul su ne wanda ba aika musu kowane annabi ba annahum fil janna waɗannan mutanen suna aljanna amalan bi qaulihi ta'ala saboda za mu yi aiki da faɗin Allah tabaraka ta'ala wa ma kunna na hatta nab'atha rasula ba mu kasance masu azabtar da wasu al'umma ba face sai mun aika musu manzo cikin suratul isra'i sai ya ce wa yadkhulu fi hukumihim man lam taqum alaihi hujja haka hukuncin ahlul Fataraza wasu ma za su iya shiga cikin wannan hukuncin su waye wanda ba su samu wanda zai musu bayanin addinin musulunci ba ba su samu wanda zai musu bayanin waye manzo Allah ba su ma suna cikin alul fatara wannan shine maganar malamai amma kun zo kuna ta kamba shi kuna ta jindina shehu zamani amma bai san wannan ba kuma an buto an ce mai jahili ku yi fushi gashi abin da suke faɗa sai ya ce bi an balaga tumu da'awa ta yadda da'awa bata riske su ba bi suratin ghairi lafitatin lin nazari ta yadda da'awan nan bata riske su ta hanyar wani sura wacce za ta iya jawo hankalin su su gane me hakikanin musulunci ba bi ma la yu'addu takziban lir rasuli wa adamul istijabati li da'awatihi mukabaratan wa inadan wa mimma wa mimma zukira yu'lamu jawabu an su'al ga abin da malamai suke faɗa to amma shi malamin gogawa ya zo yana ta jawo ayoyi yana ta ayoyi misali ayoyin da ka jawo ba jan aya ba malar rijiyar lemu ka gane me ka ja ka gane me ka ja a nan tasirin yake ba jan aya ba da ka ja ayan ka gane bai gane ba wallahi wallahi bai gane me ya ja ba sannan akwai al'allama alƙuda'i cikin littafinsa ta harirul maƙal a juzu'i na biyu shafi na ɗari shida da bakwai ɗaba'an darul imami malik ga abin da yake faɗa ya ce wa amma mallam tabulughu da'awa amma in aka samu mutumin da saƙon annabi bai riske shi ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi Ya yace fa kama fakama yutasawwaru wujuduhum fi zamanin nabi sallallahu alaihi wa sallam. kamar yadda ake samun waɗannan mutanen a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kadhalika yutasawwaru wujuduhum ba'dahu sallallahu alaihi wa sallam. haka bayan manzo Allah ana samun mutanen da har yanzu musulunci bai riske su ba wa ila qiyami sa'a har zuwa ranar tashin kiyama sai an samu mutanen da basu taba jin manzo Allah ba basu san da annabi ba basu san da musulunci ba to da me zaka sa sa wuta suna cikin alul fatara shine maganar da profesa yake yi ko kuma gunje kun dauko sunan wannan profesa malami ko kuma kun kun dauko wani rubabban malamin ku kuna hada su kuna dauka sai an gane ba haka bane kadiyar ta karatu ce sai yasa sai karnukan cikin ku kawai su yi ta haushi ba ku karatu wa biya ba ku karatu ba kwa karatu mutumin da bai riski annabi ba sallallahu alaihi wa alihi wa bai taba jin sunan manzo Allah ba kuma bai yi himma wajen ya nemi addinin wato wato kuma sannan ya yi himma amma bai gane addinin gaskiya ba bai san wani addini zai ba wannan dan me zaka ce masa yana wuta Allah ya faɗa wa makunna mu'azzimi na tana ba sa rasula kuma kun ga wannan maganganun malamai to wani zai ce to ai wannan wani maganganu kake kawo mana da sauransu to bari mu je bari ku ga maganan ibn al-qayyim cikin littafinsa mai suna dariqul hijrataini wa babu sa'adataini juz'i na 1 shafi na 412 kaga ibn al-qayyim ya almajirin ibn taymiya ne almajirin ibn taymiya ne bari ku ji irin abin da muke faɗa shi ya faɗa wanda shi wannan malamin naku bai sani ba bai sani ba ko kuma ya sani ya ɓoye yan biyu in ya sani ya ɓoye kaga ya zama maƙaryaci bai da amana in kuma bai sani ba ya zama jahili dole ne haka abin zai kasance ga abin da yake akwai ga abin da yake faɗa ya ce na'am la budda fi hadha al min tafsilin bihi yazulu al-ishkal yace a irin wannan maganganun dole mu wa mutane bayani wanda da wannan bayanin namu ne zai gusar da dukkan wani kokonto da duk abin da ya shiga cikin yake kawo rudani yace wa huwa al-farqu bayna muqallidin tamakkana min al-ilmi wa ma'rifati al-haqqi da anhu shine zamu yi bayani bambanci tsakanin muqallidin da tamakkana min al-ilmi yayi kokari ya san an aiko wani annabi an an turo annabi da musulunci da wani littafi shine alkur'ani wa ma'rifatil haqqi yayi kokari ya san gaskiya bayan ya san gaskiyan ya ji an turo manzo Allah fa arada anhu sai ya kawar da kai bai bi annabi ba to kaga wannan yana wuta saboda ya san gaskiya sannan kuma wa muqallid za a samu kuma wani muqallidi lam tamakkana min zalika bi wajhin shi kuma bai samu duk damar da ake samu ne ya ji labarin manzo Allah ya ji labarin musulunci ya ji labarin alqur'ani shi bai samu wannan daman ba sai ya ce bi wajihin sai ce wal kismani duka waɗannan mutane biyu da muka yi muku bayani waqi'ani fil wujudi dukkan su ana samun su fal mutamakkinu al-mu'ridu mufritun tarikun lil wajibi alaihi la uzra lahu duk mutumin da ya samu daman ya fahimci addinin musulunci ya san waye annabi ya san waye alqur'ani amma yayi sakaci ya bar abin da yake wajibi ne ya fahimci hakikanin addinin musulunci la uzra lahu wannan bai da hanzari yace inda Allah a gurin Allah wa ammal ajizu amma wanda ya kasance mai rauni anis su'ali bai samu daman yayi tambaya ba wal ilmi bai nemi ilimin abun ba allazi la yatamakkanu min al ilmi bi wajhin fahum ismani wanda zaka ga su irin waɗannan mutanen ba su nemi sanin ba ba su samu daman yin tambayan ba yace sun rabu gida biyu suma ya ce akwai wanda yake muridun lil huda lahu muhibbun lahu akwai wanda Allah zaka ga yayin shi yana neman duk yanda shiriya take yana zaben shiriya yana son shiriya amma ghairu qadirin alaihi amma bai da ikon ya gawa zai shiryar da shi din bai ji annabi ba bai samu alqur'ani ba bai samu musulman da za su shiryar da shi ba wala ala dalabihi li adami man yarshiduhu sannan kuma zaka samu bai samu wanda ya nema wanda zai shiryar da shi ba fa hadha hukumuhu hukumu arbabil fata fatarati ibn al-qayyim yace wannan hukuncinsa shine hukuncin arbabul fatarati ahlul fatarati tafaddal kuma wannan zamanin yake magana ko a zamaninsa tun daga shi sun faɗa ahlul fatarati suna nan har ila yawmil qiyamati ga ibn al-qayyim abin da yake faɗa yace wannan hukuncinsa hukuncin arbabul fatarati to kai na ga samo kawai do wanda ya mutu ba musulunci ba za a cilla shi ta ga malaman ka suna faɗan sabanin haka ya ce wa mallam tablughu da'wa yana hukuncinsa zai shiga cikin hukuncin wanda risala da saƙon annabi bai riske shi ba A asani na biyu mu'uridun la iradata talahu, wanda shi kuma zaka ga bai riski saƙon ba amma kuma bayi da kwaɗayin ya je ya binciko mai haƙiƙanin gaskiya ce wala haddisu nafsahu bi ghairi ma huwa alaihi baya kwaɗaitar da ransa cewa ya kamata in je in nemi menene addinin gaskiya ya ce to shi kuma wannan za a iya sa shi a wuta to bari ku ji da yayi gaba ya ce bari ya karasa maka magana ya ce wa bi hadha tafsil zulul ishkal in mun raba mutane irin wannan rabuwan ya ce to zaka ga dukkan wani rudani ya gushe in ji shi ya ce fil mas'ala akan wannan mas'alan wa huwa mabniyun ala arba'ati usulin ibnul qayyim ya ce wannan mas'alan za mu iya raba ta gida hudu bari mu kawo biyu daga cikin hududin wanda su ne muhallu ya yace ahaduha na ɗaya. annallaha subhanahu wa ta'ala la yu'azzibu ahadan illa ba'da qiyamil hujjati alaihi abin da yake tabbatacce a musulunci Allah baya azabtar da kowace irin mutane sai bayan ya tsayar musu da hujja ta nan za ku gane kafirta iyayen annabi da suke munafakai maha'inta makiya annabi ƙarya suke yi gashi a littafinsu suna rubutawa Allah baya azabtar da kowa sai ya turo masa annabi ina annabin da aka turo na Abdullahi ina annabin da aka turo na Amina ku gane munafikai ne ƙarya suke yi da gangan suke kafarta iyayen annabi alaihi salatu wassalam to gashi shi yana magana ne fa anan nan kafiran da ba suna nan sun zo a zamanin annabi kamar yanzu ka ce a wasu turawa a Amerika ko wasu turawa a europe ba su taɓa jin sunan annabi ba suna ba su uzuri cewa waɗannan tunda ba su ji sunan annabi ba sun kasance sakon annabi bai riske su ba ko musulunci ya je musu ba a daidai ba za su allah zai iya sa su a cikin alul fatara za su iya shiga aljanna allahu akbar amma iyayen annabi suna wuta ku gane mutanen nan ba su da imani gashi abin da ibnul qayyim yake faɗa da ga maganar can ta profesa ya faɗa ba fa duk wanda ya mutu ba a musulmi bane zai shiga wuta akwai waɗanda Allah zai musu jarrabawa ranar lahira za su tsallake su shiga aljanna ahlul fatarati ga abin da ibn al-qayyim yake faɗa kenan sai yace kama qala ta'ala kaman yanda Allah ya ce. wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula suratul isra'i Allah ya ƙara cewa rusulan mubashirina wa munzirina li an la yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul suratul nisa'i kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nazir qalu bala qad ja'ana nadhir fakazzabna wa qulna ma nazzala Allahu min shay wannan gashi da ayoyi ya kawo yana tabbatar maka cewa wanda ba turo musu annabi ba ba azabtar da su ma'ana kafirin da a yau bai ji annabi sallallahu alaihi wasallam ba bai ji musulunci ba a yau bai ji saƙon annabi sallallahu alaihi wasallam ba bai samu saƙon musulunci ba wannan ba za ka iya ce masa yana wuta ba sai ka bar al'amarinsa wa Allah to kai malam sanari lemo ina ka samu kana ta jawo ayoyi kana ta rikituwa wannan ayoyin suna magana akan wanda ya ji annabi ya bijire ya ji musulunci ya bijire ya ji alkur'ani ya bijire dan wuta ne wannan babu shakka in ya mutu akan haka amma wanda bai ji alkur'ani ba musulmai ba su kai mai da'awa ba bai san annabi ba ko kuma an kai mai da'awan ya san annabi amma a bai-bai. kamar yadda wasu daga cikin yan wahabiyan yanzu suke yi yanda zaka ga suna zuwa suna ɗana bama bamai suna yanka mutane suna kona mutane a keji da sunan haka musulunci yake wani daga cikin kafarai sai ya bujire ya ce wannan abun ba musulunci bane ya bujire ya ce shi ba zai bi wannan addinin ba dan ya fahimci addinin musulunci a irin salon da wabiya suka fahimce shi shi ma in ya mutu ba za ka kai shi wuta kai tsaye ba saboda bai ga asalin musulunci na gaskiya ba wabiya su suka bata musuluncin wannan fa daga littafin su ne muke garantuwa ba wai sharri muke ko wani kakala ba daga in zaka yi raddi ba haushi na zaka ji ba ka fara doddoke yancin ibnu taymiya da ibnu alqayyim tukunna kar ka jawo shi na wannan kenan sai ya ce ga al'asulu sani ya ce bangare na biyu bari ku ji annal azaba yastahiqu bi sababain Allah yana yin azaba ne saboda dalili biyu in ji ibnu alqayyim ya ce in kaga Allah ya yi wa wasu kafirai azaba to Allah yana yin azaban nan ne saboda dalili biyu in ji wa in ji ibnu alqayyim da abin da ya faɗa ya ce ahaduhuma dalili na ɗaya al’iradu iradu anil hujjati wa adami iradacin iradatil ilmi bi hawa mujibiha a baka hujja ga annabi gaskiya ne Ƙur'ani gaskiya ne musulunci gaskiya ne an baka hujja amma ka kauce ka yi ɗagawa ka kawar da kai ka ga aliradu anil hujjati kenan ka kau da kai akan hujjan da aka baka Ya ce to wannan ka cancanci Allah ya azabtar da kai na biyu ya ce al'inadu laha ba'da ƙiyamiha wa tarki iradatu mujibiha al'inadu ta wurin kai la hawa hujjan da aka kawo maka ba da ƙiyami ha bayan an tsayar maka da ita wa tarki iradatu mujiba ba ka ma kwaɗayin ka je ka nemi abin da zai tabbatar maka da wannan hujjan yace fal awwal kufur iradin wasari kufur irad inadin kafircin farko ana kiransa kufur iradin na biyu ana kiransa kufur inadin kafircin taurin kai Ya wa amma kufurul jahali ga mawallu shaid wa amma kufurul jahali amma kafirci bisa jahilci mutum ne ya zama kafiri jahili ne bai san annabi ba bai san alkur'ani ba bai san musulunci ba ma'a adami qiyamil hujjati kuma ba a je an tsayar mai da hujja ba ba a nuna mai annabi ba ba a nuna mai musulunci ba ba a nuna mai alkur'ani ba wa adami tamakkuni min ma'rifatiha ya zama na cewa bai da daman ya samu ikon ya gane hujjan musulunci ya gane alkur'ani ya gane manzo Allah ya ce fa hadha alladhi nafallahu ta'ziba anhu wannan yana daga cikin wanda Allah ya kore musu azaba Allah ba zai azabtar da su ba hatta ta koma hujjatul rusuli har sai an samu amanzanni hujjatul rusuli an ce mai ga littafi an turo wani annabi ga shi addininsa musulunci in ya iya karba ya zama dan wuta in je bani alƙayyim ba wani kwane-kwanen da za ku yi kawai ka zo ka sake baki da gemu kawai kana kana kana kana abin nan din mutane ba daidai ba ne wannan muna faɗa da Allah da annaba a gyara a gyara to wani zai iya cewa a yi wannan maganan ba a kira sunan amerika da sunansu da to barka ji mu tafi cikin majmu'u fatawa wa makalati sheikh bin baz wannan majmu'ul fatawan sheikh bin baz ne mu tafi juzu'i na takwas shafi na casa'in da bakwai mu ji tambayar da aka yi wa bin baz ga bin baz Eh, ba shehu tijjani ba ba jawar ma'ani ba ka ji me aka faɗa su'alun ga tambaya ma huwa masiru man lam yataballag bil islam yawm al qiyamah bi itibarihi lam yataballag wa lam ya'rif al islam meye matsayin wanda a ranar kiyama musulunci bai riske shi ba cewan musulunci bai zo masa ba bai san meye musulunci ba shin Allah zai sa shi a wuta ko kuma Allah zai mai yaya bar mu jibin bas ga abin da ya faɗa jawabin ansa wannan fatawar tana nan a cikin shafin sama an kaje zaka samu yace haza hukumu hu hukumu ahalil fatarati hukuncin wanda bai ji musulunci ba hujja ba ta tsayi masa ba bai san waye annabi ba bai san meye qur'ani ba hukuncin sa hukuncin alul fatara alladhina lam tablughuhum risalatu rusuli alul fatara wanda saƙon manzanni bai riske su ba alaihi musallatu wassalam wa qad jaa fil ahadisi sahiha ya zo cikin hadisai ingantattu annahum yumtahnuna yawmal qiyama ranan kiyama irin waɗannan mutanen Allah zai gwada su faman najaha minhum dakhala janna. duk wanda ya dace a cikin su zai shiga aljanna wa man asa duk wanda ya saba ya fada a jarrabawa dakhala nara zai shiga wuta sai ya ce faman lam tabulughu da'watul islami mimman nasha'a mimman yakunu nasha'a fi jahiliyyacin ba'idatin anil anil muslimina duk wanda musulunci bai riske shi ba wanda ya kasance ya rayu cikin jahilci garin da yake rayuwa ya yi nisa da garin musulmai kama fi zamani zamanina kaman yanda yake faruwa a zamaninmu kaga zamani na kenan zamanin ka kwanan nan in ji bin bas kamar yadda yake faruwa a zamaninmu masalan ya ce ga misali fi a ɗarafi amerika idan ka je wasu yankuna na Amerika au shawati ifriqiyya alba'ida anil islam ko ka je wasu yankuna a cikin Afirka wanda waɗannan yankunan sun yi nisa da musulunci au ma ashba zalika min aljihati allati lam yablugha islam ko ma dai sauran wasu bangarori na duniya wanda musulunci bai riski wannan gurin ba fa hadha yumtahanu yawmal qiyama baka cewa wanda ya mutu a wannan yanayin dan wuta yace ka ajiye shi ranan kiyama za a yi masa jarrabawa shine Ibrahim ibnu taymiya ma'ana ranar kiyama Allah zai gwada shi yi umar wa yunha za a umarce shi a hana shi fi zalikal yaumi a wannan rana fa in ajabal amra wa da kalal janna in yi ya amsa kiran da aka yi masa ya bi umarnin da aka yi masa ya shiga aljanna wa in asa in ya saba da kalan nara ya shiga wuta ya ce wa qad basadal allamatu ibnul qayyim rahimahullah hadal ma'ana fi kitabi dariqul hijrataini shine abin da muka karanta yanzu cewa ibnul qayyim yayi dogon bayani a cikin littafin rubuta ɗariƙul hijira ta ni akan wannan mas'ala sai ya ce fi akirin kitabi a ƙarshen littafin fi basin sammahu a cikin wani basi da ibn al-qayyim din ya kira shi da baqatul mukallafina sai ya ce wa dalafi haza ya tsawaita akan wannan wa bayyana kalama ahalin ilmi ya bayyana maganganu na manya-manyan malamai wa zakara al-ahadith al-warida fi zalika ya ambaci hadisan da suka zo akan haka sai ya ce fal insanu alladhi lam tablughu da'awa li kaunihi ba'idan anil islami wal muslimina duk mutumin da aka same shi ya mutu a akan ba bai mutu akan musulunci ba musulunci da'awan musulunci ba ta riske shi ba saboda ya yi nisa da garin musulmai da kuma garin musulunci au insanun ko aka samu mutumin da balaga ya abinda wato dawon musuluncin ya riske shi amma wa huwa majnunun aw ma'tuwun ya zamanto ko mahaukaci ne ko wanda yake da tababban kwakwalwa laysa lawaqulun bai da hankali wa ka auladil mushrikin kaman ko kuma yaran da suka mutu amma iyayensu kuma mushrikai ne iza ma tu idan sun mutu sigaran suna yara bainal mushriki na tsakanin mushrikai fi ihda aqwali ahlil ilmi fi sha'anihim to ɗaya daga cikin maganganun malaman ilimi akan waɗannan mutanen yumtahanuna yawmal qiyama ranan qiyama za a gwada su faman ajaba da khalal janna wanda ya ce shiga aljanna wa man asa duk wanda ya faɗi kuma da kalan nara zai shiga wuta nas'alullah salama muna roƙon Allah Allah tabaraka taala ya kawo mana sauki to tafaddal ina rijal lemu ya famu wannan maganan da har kuka ji kuka ɗauko maganan Profesa Makari Profesa Makari ya faɗa ya ce ya ce ya ce wanda suka mutu wanda ba fadu wanda ba musulmi ba ne zai shiga wuta akwai wanda ba musulmi ba ma zai iya shiga wuta kuke ganin maganar ta muku girma to magana profesa makari kun ji maganar malaman ku ne sannan kuma ga maganar da profesa makari ya kawo na san profesa ya ɗauko wannan maganar je daga cikin wato faisalu tafriqa bainal islami wa zandaka na al-imamul ghazali radiyallahu anhu ga abinda al-imamul ghazali yake cewa mu rufe da shi wa ana aqulu al-imamul ghazali yace ni ina cewa innar rahmata kun ga rahama ta Allah ta tashmulu kasiran min al umam salifa za ta shafi da yawa daga cikin al'ummatan da suka gabata wanda ma babu annabi a lokacinsu ya ce bal a kai bari ma in gaya maka inna aksara nasarar rumi kaga mafi yawan kiristoci na ƙasar rum na italy wa turk da kiristocin da suke zama a turk fi hadha zamani a wannan zamanin humur rahama insha Allah duka za su shiga cikin rahaman Allah insha Allah a ani yace ina nufin allazina hum fi aqsar rumi kiristoci waɗanda suke can karshen rum wa turk da turkawa yace walam tablughumu da'awa matukar risalan annabi bata riske su ba inji Imam Ghazali yace za su shiga cikin rahamar Allah ita ce maganar Ibn taymiya ita ce maganar Ibn al ita ce maganar Bin Baz ita ce maganar Imam Ghazali to kawai kwa zo kun dauko wani malami kawai ya zo sake baki aiki wani malami yanzu abin da ake faɗa duk wanda ya mutu ba akan musulunci ba zai shiga kudin da yi wa mutane bayani kudin ga mutane bayani kun je kun ɗinke yara kun hada su su yi karatu yaran ku ba su karatu jahilai kawai sai dai ku ta ɗura musu abin da ku kuka gane ku ba su su yi karatu mana ku ba su su yi karatu kuma yanzu wannan matsalar gashi yanda aka cashe ta ba magana na bane ba jawarin lumani na ɗauko ba wani kuma ya ga ya yana fushi malam sani umar Rijiyar, lemu jahilci ya faɗa gashi kuma na bayyana ka kuma ce babu in ka isa ka kuma ce babu wannan kusan shi ne ra'ayin kusan kai ni ban ga wani malami da ya saba ba ma ban ma gani ba ban ce babu ba amma ban gani ba malamin da ya saba da wannan abun ban gani ba haka wannan malamin da Allah ka ji tsoron Allah a mazauninka na waɗanda kuke zuwa ku tara jahilai a gabanku ku sun ku amanan ilimin amanan hankalinsu, da amanan zuciyar su sun dauka kuna sada su da Allah ku faɗi gaskiya kuma a mazauninka na malami in za ka dinga magana malam Sani Umar ka dinga faɗan gaskiya in ka saba da malami ko ka saba da shi ka faɗi gaskiya abinda Ali Juma ya faɗa ka faɗi abin da ya faɗa ba maganarsa ba ce ya ce maganan a ne hanafawa ne suka faɗa asharaksi ya kawo sa cikin al ya faɗa amma kaga ka tsallake ka zo ka lizumta masa maganan profesa da kuke ganin kaman yayi wata maganan da shi shikenan ku kadai ne kawai shabul lail muktar duk wanda ba ku ba eh za ku kawai kowa dan wuta ne ku ne yan aljanna to ga malaman ku ga abin da suke faɗa da haka a ji tsoron Allah a dinga ajiye kowane abu a muhallinsa a dinga ajiye kowane abu a muhallinsa Allah tabaraka ta'ala ya ganar da mu Allah ya sa mu dace albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da haka dai maganan da malam Sani Umar Rijal Lebu ya faɗa babban kuskure ne magana ce wanda gaskiya an yi ta an auna ta da jahilci kwarai da gaske muna roƙo Allah tabaraka ta'ala ya datar da mu sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kasira assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh